Hier moet eigenlijk een champagne in een toekomst dat je wanneer de tijd is naar het Zuid. في أداب الشمل في القرآن يلزم تفسير الباب التاسع هو الباب السابع حكم يقول السابع ممكن هو السابع نبوي نعم الباب السابع باب نبوي في أداب الناس كل دب متعلم كل يوم بكتير معنا لدب دافع متعلم إذا تلزمتوا في وقرآن مع القرآن في درس القرآن في آداب الناس تلزم بمتاليف كلهم بكئر مع القرآن في درس القرآن معناه أبدا بكتب تأليف في القرآن من الأدب التربية ثبت حديث يا لك في صحيح مسلم أسئلة ثابت صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه دقاء تميم الداري قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين المسيح الدين المسيح قلنا ورسول لمن قال لله وكتابه نسيها كألا نسيها ككتابه وبرسوله نسيها كمدرسه ولأئمة المسلمين وما نسيها كمؤمة في الميت يجابروا منه عامة بذكر المسلمين معناه نسيها كألا أنا لازم أتذكر وقت التنفيذ إذا أكيد نسيها للذات شيء عمل الكتابة قال العلماء رحمه الله تعالى ما المسكة النصيحة في كتاب الله تعالى مئات الكتاب والآية تؤدي نفسها من كتاب الله قال هي الإيمان شنو باب الإيمان بأنه سوى القرآن كلام الله تعالى زنشان الله وتنزيله كما سوكر الله شيء سوكر القرآن لا يشبهه شيء باب ولا أبدي كما زنشان الله ويزنشان كما القرآن من كلام خلقه daga halittar bayarwa ta daga maganganun bayi wala ya kudu ala zikirin khalq kuma halitta ba su da iko akan zuwa da qur'ani bi asirin dukkanin su ثم تعلمه سنة وكبابا يكلمه القرآن وتلاوته كما يكرن تاجه ويبيديش حتى تلاوته قسية بالبيع لكراته وتحسينها كما يكتب تكراته والخشوع عندها كما ينسى آية كراته وإقامة بحروبه بس ايضا ارمت الجيدة وجيدة في التلاوة عليك والضب عنه ذكاري القرآن الضب لتحرير المحارب فينا وتكارش دبره وتكاوير فتتو قماتو كركة القرآن وتعاون بالقرآن دون قمات أيواء الضب أنت أزاق tsaya a gaban su da kyau waɗanda su ƙwararri da adalci suna ta ƙwararri kuma ƙwararri wata tafsir da gaskatawa bi ma fi da abin da ke cikin ƙwararri wani kuma a hakamin da su da yi da yin aiki da hukuncin hukuncinsa wata fahimu ulumi kuma a tsaya abinci sa wa amsali da misalan da ƙwararri ya buga wani ikibaru bi mawa'izi da ɗaukar izina da wa'azzikarsa wata fakuru da yin tunani fi ajaibihi a cikin abubuwan mamakin Qur'ani wal amalu da yin aiki da wuce samihi da abinda ma'anarsa ta bayyana bayan ta gane da ta bayyana fili wal taslimu da ni ubiya bi kunta shabihi ga abinda ba a gane ma'anarsa ba kawai a ce alif lam ba da ci ga fasalar kuma mun imani da cewa Allah ne wal bahfu da yin bincike an ulumi akan ilmin Qur'ani wa khusumi wa khususi da abinda Qur'ani ke bance wala tafi da abin da ya shi wato da abin da yake shafe wata ayar da wani da abin da ake shafe wa da da aka shafe wa nashir wa ulumi da yin da'awa da ya aikin bansa wa du'a idan da yin kira zuwa qur'ani wa ila ma wannan da muka ambata fa min yana da cikin nasiha qur'ani shine wani ta ce nasiha a wannan abun ma'ana karar da rayuwarka akan bibiyar ma'anar Qur'ani karanta shi aiki da shi ina yin bari na bani nasiha wa a cikin shi fasulun rabi wa biyu jubi ta azumin Qur'ani cikin wata cikin girmama Qur'ani wato girmama Qur'ani wajibi kamar sakaci da sosai da ake da shi a wannan zamani ajma'ul muslimun malaman musulmi sun haɗu ala wujubi ta azumin Qur'ani akan wajibcin girmama Qur'ani al-Aziz littafi mabuwayi littafin da yake ga kowa wa inna kullu kitabun aziz la ya'ti al-batil bayna yadayhi wa la da tadil min shakki min shibih na'am ala wujub ta'zim al-Qur'an sana da akan wajibcin girmama Qur'ani al-Aziz mabuwayi al-Islam kai ba wanda ce A'a ba za a girmama shi a lokaci kaza ba dole ne wa tanzihi kuma dole a tsarkake Qur'ani wa diyanati kuma dole a kare qur'ani wa ajma'u kuma suna duka tukan ala anna man ja'ala minhu harfan cewa duk wanda ya kasance harfi daya daga cikin harfan qur'ani mimma ujmi'a alayhi daga cikin abin da aka hada kansa ma'ana malamin kansa cewa wannan qur'ani da abin da ce wannan qur'ani ne to duk wanda ya mutunta wani abu a cikin sa to fa ya halaka aw da harfan ko wani ƙara ƙarfi ɗaya min ma lam yanzara shi ahadun ko kuma yawa to ya ƙaro wani harfi ya cin wato arfan da ba wanda ya karanta su wa alimu misali shi ma ya san ba a karanta da wannan matsayin qur'ani ba ko kafin ko kai kafiri duk wanda ya yi wani harfi ya mutunta shi wannan ban yadda ba harfi da ya ce bayan kallon sura ta wannan sura ba ta qur'ani ba ce ba ka yi da sun ibrahim ba ko sun kai sun al'asiri kawai ko sun ko ce sun jin lalkota ka samu ta kai harafi ɗaya aka ce ya kare ya san alif na jiki ya ce bai jan shi ba ya kafa بعد ما هو حاجز أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله القاضي عياض في العلم كيفية سوى أن من استخف بالقرآن دون إثبات القرآن أو بالمصحف ومصحف أن قال لكم rashin qur'ani ka kudurce karatun nan mus'ab gashi a cikin takarda aw bi shay'in min ko ya dauko na abin qur'ani ya wulakanta shi aw sabbahu aw sabbahu ma tam ko kuma ya zabi wani abu na qur'ani qur'ani da abin da ke ciki aw jahada harba min ko ya mutunta wani abu da ce ni ban yarda da wannan abu ba aw ka zama bi shay'in ko ya kalita da wani abu mai masu ri'a bihi fi da cikin abin da aka faɗe shi a cikin qur'ani min hukumin wannan abu hukunci ne au khabari ko labari ne ce bai da an yi annabi Musa ba au asbata ma na fawo ko ne tabbatar da abin da Qur'ani ya kore au na fama asbatahu ko ya kore abin da Qur'ani ya tabbatar wa wa alim bi zalika ya san ƙur'ani ya tabbatar da abu ya kore au shakka bi shay'in min zalika ko ya kokonto cikin wani abu a cikin wato wani abu na Qur'ani ko hukuncin nasu fa huwa kafir kafiri idari arani bi jima'in musulmi da al'ummar musulmai a wannan ba a musantawa waka zalika aka nan ma in ji hada taurata da mutum zai yi musanta a taura wa linjila linjila au kutubar Allah ta'ala munazzala ko littafin Allah da Allah ya saka mutum shi bai amince da su ba au fara biya ko ya cewa mutum au sabba ko ya zage su au yi da kafa biya ko ya ka tafi ko ka zama kafiri ne to amma wannan sai littafin mutum ga ina maka bayani da ce wannan shi ne barbin da Allah ya saka a mutum ba ko a shi ba sai wanda sai kayan imani da bayan amma ba ka tabbacin wannan shi ne abin da ya dace da abin da ya yi cikin addini ko wannan shi ne gaskiya abin da bai dace ba wannan ba gaskiya ba ne wani ke sai ku bari kamar da hadisi wani shara shi sai bukhari hali shi wa kada ajma'a muslimun malamai sun wato على أن القرآن الوجنوب سوى قرآن التي كانتها في جميع الأخبار هذيك الأساس الدنيا المكتوبة وإن أكل المكاتب المتحدث أسكنتك بالنفس allazi bayna yadayhi muslimin wanda ke adam musulmi bima da tsakanin mujalladi biyu biyu min awwal wanda ya fara da alhamdulillahi rabbil a ila akhir da qul a'udhu bi rabbin nas kalam Allah ne abin saukarwa ala yi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin saukarwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna jami'a ma fihi duk abin da ke cikin haƙƙun gaskiya ne shi abin da musulmi suke haɗa kai gaskiya ne wa anna man naqasa min muharban duk wanda ya toye wani arabi ɗaya? na Qur'ani qawlan bi zalika ina bi nafsi ma'ana ya kanta ganganci ina sane bara ya toye Qur'ani aw wanda da ko ya canza shi bi harbi misali sai wajen حرف كذلك لأنا في كذا وضم ظاهر يسا زاري وزاري باب والمال كثير جدا فيه أول دلو بحرف كويلة إذا سنة سدونا في آخر الزمان مكانه أقول من جيد الشيء قرآني أو دار في حرف القرآن حرفي بما لم يستمر عليه المصحف لكن أظن القرآن بيشيش الذي وقع عليه الإجماع والولوى والقرآن Jima'i ta haɗa kansa ko ya haɗa kansa wa ujmi alaihi sannan kuma abu so bayan kasar a annabu annahu laysa alqur'ani wato suka da cewa ke abin da ke ba nan ba qur'ani bane amidan li kulli hada mutum yayi haka ya tauye wani abu da qur'ani din nan yana misali yana sane ce wannan ba qur'ani bane ko musanta ko kafir kafiri bana mu Usman ibn ibn Hajjaj ibn Hajjaj yake cewa جميع ما ينتشر التوحيدة هو جميع من ينتشر التوحيدة لو أكيد هو أنت سكبوتا وأحلى بتوحيدي من ينتشر أنت شيء أو تنحلة أنا المحجين جميع من ينتشر التوحيدة لو أكيد هو أنت سكبوتا وأحلى بالإنتا ولا توحيدي وتتكون سمعه على أن من وأن الجحدة شيء ومسنتا وبحرب ونعرف في القرآن العالم والقرآن كفر والنكافر كبير mutum ya ce ya mutu dole abu ƙwarƙani ba ƙarfi ba ƙwafi ƙwawo bagdadi malaman bagdadi sun na duka tukan anas kitabati ibn shambul akan cewa dole a nemi ibn shambul ya tuba al-muqri ƙari a ajiya kuma da muqriyin ɗaya daga cikin makaranta da mutu sabbiri wanda aka san biha da karatu ma'abul mujahid tare da ibn mujahid wato an hada a kansa cewa a wato sun ce lalle da shi da ibn wato mujahid sai sun tuba bi qira'atihi saboda karatu da shi ibn shambu da ke wai qira'i da kai wasu da ke bi shawazza min da harfan da ba su ne na qur'ani ba imma ne da musu abu wanda ba su ne a cikin qur'ani ba wa aqru alayhi min al kai amma kai su taro sai ba da musu a kansa aka zo take shi aka ce ya zai bayyana wato wa tawbati bayyana tubansa min daga abin da yake ko ka ce wa aka zo alai min bil an suka ma kulla masa sijillan littattafai don rujuli an da ya dawo daga abin da yake wa tawbati min kuma tuba sun rubuta masa littattafai sijillan littattafai da yawa za a yi masa yin shi haji abin da ke kai cewa shi ture. a share bin ana nan wani shi kansa sai da ya gani a cikin kwatar rediyo kansa baka shaida akan abin da ya gani fi majalisar wazir a gaban sarki a biya ali tuni mukula a shekarar wato a shekarar ta ɗari uku da ishirin da uku salatu wani shi kuma salatu miya aka baka a sashi a gaban sarki malamai sun kawo duk su littattafai da suke rubuce-rubuce nuna shagoji ya tabbatar da cewa akan kuskure yake aka ce sai ya duba وأفتاء أبو محمد أبو محمد يا والد سواء من أبي زيد في من duk mutumin لكن جمع جمع wa yaro. da ana Allah mu alima Allah ya tsima da mu wa ma alamaka ya ya ya abin da ya sanar da kai wace wa kare to sun hada da cewa wannan wa kare shi arabu su al adabi da ga mai shi suke rike wannan kalma ta ce a ba ta da mu abin da ya koya maka da qur'ani ba ta da mu na da da barka shi to idan ya bada ku ce ku kuri din qur'ani ba qur'ani ne ke da abin da malamin sai koya maka kare shi ba adabu a kare duk wanda ya fito na kaiwa masu ya mata da dare bulala za a yi mata kwasa kullum sai ya bai wani tuban da ban aiki gidan kurkuku zai wanke shi biyar a rana وفي أبو محمد أبو محمد جبل في رواس ابن أبي زيد وفي ابن أبي زيد كان في من قال بالسبيل لما يجب أن يتشوى يا لعن الله معلمك يتشوى كتشوى يا أنا إذا أتمالك منك وما علمك إلا أن شاء الله يكون يا رب دعوة بيتك كيف تكمل في دون مهلوك kalmar ce a rasu su al'ada na nufin malamin ya koya masa mummunan zai ba na nufin ƙwarani wannan buɗin ƙwarani ba ƙwarani da ke nufi ba ba da cikin inda an mutum ya fi nasa yi a dubul kai da mutum wannan kalmar sai a maka da zai amma guda da ko a kai ko na kusa ba da cewa amma mun da an yi haka. amma duk wanda ya zabi ƙwarani ko kalli bango ƙwarani ko kalli ƙwarani ya zabi ta bai da mutum koya shi ciki wannan shi ta ba za su ce ki ba هذا آخر كلام الرياض غياب ولشريك شوغان القاضي الرياض رحمه الله فرق العلماء يبيش حكم تفسير القرآن أسمه كنت تفسير قوة ذكرين ذكي تفسير القرآن ويحرم تفسيره بغير علم أغلب تفسير القرآن باب علم بغير علم فأترى تكيب بيبا إذن وليس أبنك الوجه أجاء أجاء أجاء أجاء أجاء أجاء أجاء والكلام في معانيه أن أنا مسيك يمكانا أكا معنى القرآن بمن ليس من آلية a بأها لكم الله da mutum ya iya bani ba biyu kuma ya iya larabci ba ba kuma lafifi aka ba mutum da shi kuma kai ne yanzu ya dinga fasar qur'ani da ya jaranta kitu ba wal ijma'u min al-ilm yace wa al-alif min zalika kathiratu hadisi a cikin da ta jewa malamai ya وأما تفسيره للعلماء أما ما لم يتفسر القرآن بجائز حسن وأن أبنى على الحسن كما أبنى يبي الجو ومن ذلك تفسير القرآن إذا أخرج مع نفسه والإجماع من علي ومن إجماع ما لم يقول لا هذا السن أفسر القرآن ومن كان أهل للتفسير وأن يقول في أهل يفسر القرآن جامعا لا تسري للأدوات فكاين أيدي التي يعرف بها معناه وأن كان أيدي أن سنة معناه Qur'ani wajen abu sha biyar wa kalaba ala badihi murad ko bayan yayi amfani da wani na'urori da wannan kayan aiki da wani ilimin wanda ake haska Qur'ani da shi a fahimci ma'anarsa to sai ya rinjaya a zatar da cewa al-muradu wannan ma'anarsa kai kaza ne ba sai fassara da wannan in kana mai manyan da rabbi bil in abin da zai kokarin masara yana da ta abin da za iya riska da kokari da ijtihadin malamai kalma ayani kamar a cikin ma'ana ce isa uku da ke wani ahkamin khafiyya da hukunce-hukuncen koyayyun kwanzariya da waɗanda suka bayyana wani umumi a gane cewa wannan ai abin wani khusus wani abin khasu inda insana lafi duk mutum ya tabbata cewa annaba mutane ne waye mutane ne wannan wannan ba amu ba خاص كتابة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقال العموم وأن العام وأن الخاص وأن الذين جماعي وأن الذين كيف تشيك والعراق الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وخشوا فزادهم إيمانا ويحسن الله دعوهم الناس أنا وإنت الناس أتنبا أم يحسدون الناس وإنت أتنبا ثم في من عيسى أبو أفاض الناس بأيث ولي دول الناس ناس ناس ناس دبل دبل تدري في كذا بيه وانت وانت وانت بيه وانت وانت وانت نعم إيه، نكرة كذا في العراق ka san matsayin kowace kalma a larabci matsayinta shi ne da jawabi wa khairu zalika da makubucin wannan wa in kan bi ma la yudrak idan kuma ayar ko kalmar tana da cikin abin da ba a kai da sassa da ijtihad da yi ijtihadin malamai kai abin da za a ci cikin a miƙa lamar su zuwa Allah kal umuri da ke tsari ko hannakan kamar al'amuran da hanyar bayyana su ba ma hanya sai dai kai hannakan abin da shari'a ta kawo maka cikin mutum ko ba kamar shari'a ta take cewa kai ba. خلينا الله عايز يجاوب استوى على الله زيت الله استوى على عرش الله بالبنان يا ابو جد تفسير الالفاظ اللغويه ده فسر الكلمه كلغه يجي قال ولا فلا يجوز الكلام فيه بعد ان انتك فسر الكلمه القران الا بلفظ صحيح سيد كتوان جتشي من زياده المعتمدين daga ɓangaren wasu waɗanda ake iya dogara da rubutu su bin ahalin da yake cikin ahalin lokacin wa amma man kana laifi min ahli wanda ko ba ahalin wannan bane kawai dai shi ya zo ya tsari arabiyar ta sama sama bai tsaya ya yi yake ba da kauni da jami'a da ajawali kasancewa da shi bai tattara duk kayan na'urori da ake masa Qur'ani wa fa'aramun alim tafsir tafsiri ya haramta a gare shi lakin lahu an yankuna tafsira amma ba da yake zai iya karɓo tafsiri da gwajin wanda ya fassara an yi mu'tamidi da min ahli daga cikin waɗanda aka yi dogara da maganunsu daga cikin ayat tafsiri sun ba mufassir muna bi ra'ayihim sannan masu fassara qur'ani da ra'ayin su bin gairi dalilin su zai yin aksa ba tare da dalilin ce wasu kuma sanar gida kamar haka min daga cikin mai yahtaju bi aya akwai da zai kaba hujja da wata ayar ala da su yi mazabili akan ingancin abin da ya tafi a kansa wata kuwa da khabiri dan ya karba abin da ke tunaninsa ma annahu la yadri wa ala zannihi amma ba shi da rinjaye ko ba zai baya iya rinjaye a yankan cewa an da zalika wani lura da bin ayat wannan shi ne abin da ake rubuta ayat inda ba ya fi cikin zuhura ala hasbihi amma kuma shi lokaci to ya samu ya samu nasara ko ya samu daukaka akan abokin gabansa ko abokin rigimarsa din ya sai kawo hujja sai ba wani abu wanda yake kawai eh, wato za ka cewa wato aznabul bakar ne sau biyu ne wanda yake ba mai kwari ba wa minin da shi man yaqsidu du'a ila khair wasu yake kira ko yayi da'awa shi wa aziki kiratu aya idan ku karatu wa yahtajju bi ayati kuma hujja da ayatin gairi an tazhara lahu dilalatu liman qala ba tare da samu ta dalala wani dalili wata wajen gina daga abin da ya faɗa ba wa minhum da cikin mai fasiru alfazu bil arabiyya wanda ke fassara kalmomin qur'ani da larabcin gido ko bil alama aliyya ba tare da ya san ma'anar da asali ba inda aliya ko da alin وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع بالسماع وتكون تبيع عربية كوكو إنه وإن كان مباعة هي أوكم ما في شيء رواية من أهل العربية اللي تسمع ما ما مثلا سؤال تفسير ما تفسير كم يعني واحد اللفظة كم بعد لما أنا كلمة وإشرافها لما لما تنتهي عشرين جملة وما فيها من حد دعوني كذي كذا في وقت إذا بحد لا لا wato ayoyin qur'ani da aka fassara da akwai abubuwan da aka shafi aka shafi wa fi ila Allah wato ku koma ku gudu koma wajen Allah guje da gari me sirri abubuwan da yawa irin wannan muna na kira su ijan har za a kaddara wani abu ne da aka shafi a cikin siyakin da can kuma kuma ta ko wannan su ko abin da ke mutum ko na abu da aka shafi anan وما فيها دعونا كتشي ولا من الحد من الشافعي والاقتصاد كتشي والإضمار والقوي ولا an gane wal haqiqa wal majaz da haqiqa da majaz idan ba cikin cikin ulumul qur'an wal umum da tafsir ga magarin khusus da zike fantacce wal ijmal da abinda aka dunkule wal bayan da abinda aka bayyana ko takdim da abinda aka fara gabatarwa wanda asalin sa a jinkirta wa ta'khir ko abinda aka jinkirta wanda asalin sa a gabatar ko ibali da mutum wanda bai yadda kuma ko sanin larabci kadai ba ya tarwa sai ka je kai ilimi akan wannan bal tabbata la budda mimma la budda ma'ana. dole a tare da alfiyarka mimma alimatu dole ka san ma qala hu ahli tafsir fiha bima kuntum tafsiri ka fada akan wannan kalmomin fa kad yakunu mustami'ina ala tarki adh-dhahir wani mutum da suke haduwa ba wace suka ce wannan aya ba a fasara ta a zahirin ta ko wani kalmo ba za a fasara ta a zahirin ta dole sai a manta wuri ta ga kai au nam au ala iradatu khusus ko a ce wannan ba duka ake nufi ba ana nufin ɓangaren suwa ne au ismar ko kuma nan atika fito da wani abu da aka koyi au kai da kuma kuma makamacin wannan bi ma huwa bi ma huwa khilafun zahiri da cikin abin da ya saba wa zahiri wa kama idan kanin lamun wa kai zalika idan kalmar ta zama mushtarakan bi harshen da muci bai da ma'ani tana kewayewa tsakanin ma'anoni da yawa ko ulima fi mawdi'in a wani kuri ta zai tana zuwa da ma'anar kaza an murada ihda ma'ani wato nan? ana nufin ita zo guri kaza kuma kamar yadda muka faɗa a baya babu wata kalma a Qur'ani da take da ma'ana sai babu ita hatta kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wani lokacin ka kanta a guri ba ita ake nufi ba ana nufin wani abu da ya jingina da ita man dalla bi kulillaha farqat hasana ainihin mai kike nufi man dalla bi kullu fuqara ajilla wani ne zai ba wa talakawa da ke cewa da Allah kika kawo Allah ne to kaga duk irin wa'annan abubuwan sai ka dinga ka riga ka abin da take kore daga cikin ulama bi mawdi'i a wani wuri an san cewa annal murad ya shidal ma'ani ma wato abin da ake yi a nan kaza ake yi ba kaza ba kuma kusira kullu ma ta abi sai kuma ta gaban da duk abin da ya zo da shi ga ma'anar sa da ba ku kullum kullu tafsirin ra'ayi. ra'yi wannan muna kiran shi tafsiri da ra'ayi wa haram in ka saba yake baka ba ta take haramun wallahu ta'ala alim Allah shi ne shi

Karfe yi jidali komai a titi da abin da ke na gaskiya ya harbu al-mizam shakka ko kokotu ta harbu bil qur'an cikin qur'an Wani jidal da rikici biya a cikin su bigai da shakkin ba tare da gaskiya ba wa min zalika da cikin misalan haka an tazhara lahu dilalatul aya ma'anar aya ta bayyana ga mutum ala shi akan wani abu khalif mazhabu sai saba wa mazhabu wannan abu shi kuma sai ce a ba shi zai ɗauka mai da wa ya hatsamilu ihtimalan da'ifa sai da wani abu na kokonto mai rauni muwafaqa ta maza ne dan ya dace da maza wa ya hamila sai ki ayar ala maza ji akan ra'ayin maza ba su koda ga dalilin ayar ga abin dalilin akai tabiri aka kan abin da ke? suke wa ina wasira ala zalika amma ya ji dali akan maza ba wanda ya zo da hujja ta karfin ta ce ba zai bi shi ba ya dage a kan da duk kawo abubuwa nan sun gaskiya wai na zira jayayya ya mukabala a zalika kan kamar a zuhuriha lahu tare da wannan ayat ta bayyana gare shi ke kila mai yakulu a cikin akasin abin da ke fada ayat tana nuni kan abin da akasin abin da ke faɗa cikin tafiya na وأما من لا يظهر له ذلك ما وجه أن ما أنا بتبين قريش ما سيف الكان ولا أحد مدافع كي كي لأن قال لي بلاس ما يفضل شو هذا وشيء تجي عن المسيا وهو معقول وهذا مسؤول وإصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كذا حتى قال مثلا على وقال يأتي المرام شك كوكو كوكو في القرآن شيء القرآن كوكو الكافر الخطابي خطابي سجل أن يراد المسكة أبدا أجي نجد بالمراء الصب شنو كنتو إلى بس الجدال المشكك فيه أبدا أجي كنتو أتكين فتك وإلى بس هو الجدال الذي يفعله آل الأهواء شنو يجب الجماعة متاكد بوشيات إيه. في آية القدر آيوي نقدر ونحو هذا هو المتوانا وفي ذلك الجماعة كنتو باش نرجع إن وامتني وأنا قبل shi kun kullum shine abin yawan biyayya nasu shine abin da za a yi nahnu abna'u dalil inna ma ma nabi mun ayyun mun da dalil ne inda dalili ka kasa ba wai mun da baka kasa mu san shi ma qur'ani da ka kasa ko hadisi din da ka fito zuwa ga zuciyar mu ba fasu da rabiwa bi adabi su'ali akan da dabin mayin tambaya an ko lamarin wanda kai baka san ma'anar sa wanda Allah ya tabbata shi ne Qur'ani kuma sai ce mai hikimar sa salolin ka ajiya mai hikima to ba za ka ce dan ne a ce shi hikima abin da zamu wa yi bagin mas'alar su'ala an so ga dukkan wanda zai yi ko ya so yin tambaya an tafi dini ayati ala ayati akan cewa bai hikima da aka gabatar da wata aya wata aya في النصر في القرآن أو نتفت هذه الآية في هذا الموضع da wannan ayar da wannan gurin wani fi zalika da hukuncin wannan in ji irin dabbar da suke faɗo mutum an yi kula sai ce mace ci mace fi da haka ke cewa a ce wai dan me a ce Allah ya sanu an bari ba a gurin mutum an man ma me yake ma'ana a ci wannan mai yake maka kawai yi ilimi wani ilimi ne ya sa ka gani su wannan fasulun rabewa fi ko kolihi cikin cewa an kyamaci mutum ya ce da titu ayat kaza na manta aya kaza sai dai shi amma ta ce yukrahu an yaqul an yi amfani da ce nasitu ayat kaza bale kuma ya ce nasitu a amma ta ce shi da bane da kuma ta ce shi musulmi aw an aqartuha kai kaga na bar ayan na yadda aya kaza ba wani sahabi sai ya ce sai musulmi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu alaukali shi kasar suna lafi da zama sallama na asirci na yi kunan da abubu kasar ku ce na kaza wa kaza na mata aya kaza da kaza bal ko su siya sai ta da ni a gare shi a biyu wa ne yanzu cikin wata yawancin sai buhari da musu fiye da har wayo bi sama da na ya kuna tun da baɗin ku tun da ɗayan da yake cewa da si tu a yi ta kai ta wa kai ta aya kaza da kaza bal ko su sai shi din an mantar da shi an mantar da shi وثبت هذا المثل في صحيح سيد البخاري ومسلم ايضا هل ويوم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن سمع رجلا يأتون من يقرأ إذا كانت القرآن وقال رحمه الله رحمه الله لا يمس الأمر لقد أذكر من آية أولا وأشياء من أمة آية كنت أثبتها أنا ما يدري أقالي عايز وفي رواية ابن الصحيحين كنت أنسيت وأما سلمي وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي السابعي الدليل عبد الله بن أبي الجيرة أنه قال لي لا تقل فقد أسقطت آية كذاك كذا لا فقد ناج آية بل فقد أغفلت ناكر نار الخل أنزل هو خلاف ما ثبت في سعيد آه، في الحديث الصحيح أظن saɓanin abin da lissafi su ingantacce wani ikimanin an tuni za mu dogara kan hadisi ba za mu gani ta ba'an ko jawabin a sifatu cewa halittar zai ci a sifatu ya halitta layar wa alamun karafi ba za mu ce akwai mutum kuma kan rashin ƙyamatar hannu wasu yana biyar biyar shukun mai tasmiyar da suwari bai hukuncin raɗa wa sunaye a surori suna ake surtu kaza surtu kaza yanzu su an yi ƙwada ya halitta ake surtu bakara wa surtu ali imran وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وقت يا ما ربوه ولا قرأت في ذلك باب كما تحكمه وكريه بعض المتقدمين هذا أما ساشن والمتقدمين ساشن وقوة تسجع مشاكل وقال كتشي قال أشياء السورة التي تذكر فيها البقرة وجعل الثاني سورة ذلك أبدا ثانية والسورة التي تذكر فيها آل عمران da fim da ake a mata ali muran wa fim da su yi sauran biya nisa sura da ake ambatan mata waka zalikar baki aka buwa kuma wasu wabin awwal da daidai shi ne ra'ayin farko a cikin sun bakara sun su ali wani sabon da sun yi ya tabbata fi sun yi bukhari sai muslim ala sunan da sallam qawli wanda saboda na san da shi suratul baqara ya ce suratul baqara suratul kaf suratul kaf ko gairu ma da wasu bima la yi sa daga cikin kuma ba za a iya idan yi ba ko ka zalika haka nan ma an su abu da Allah wa anjin sa bai annaka mu sai da kalamun musulmi kuma musulmi ya ce hada muqamul bi kulli alayhi suratul baqara wannan kullin shine gurin da ake an da manzon suratul suratul baqara wa bi sai an ya da dai da gare shi wato yin tsaron قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء da كما ذكر رسول النساء والحديث wala kowa da salaf da kewa da kasa da sai da maganganu ba ta fiya za a wannan sar mai tusar sun makarfa a kewaye ne a bi surat ma'anar tura lokacin yana da lokacin alhamdu an gani a asura an gani a asura lokacin alhamdu wa a asura والترك الصحي الله تفسره كذا كون ما في أنت أسمع أغانيه شنو الصحي شيء بلغة ما ذات السورة البقرة بتصير سورة البقرة أغانيه نعم وهو الذي جاء به القرآن شنو القرآن يدعو ممن ذكر اللغتين ابن قتيبة وزود بيتك قال لك السورة كذا لكم السورة كذا ابن قتيبة يعمل شيء في الحديث أثناء كتاب النبي الحديث وفي الأوراق يا بني نسبة القراءة إلى أيمة القرآن وكنت قراءة وفي قراءة لكن شو أيمة أي إمام القرآن جاء قولون من مكان سائلنا ولا يقرأوا أن يقال بعد ما الذي هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نابل أو حمزة أو الكتائي أو غيره هذا هو المختار ونشد عبد الثاني الذي عليه عمل السلف ولا أكلت أي موتين والخلف يحس من ذبايا في بما يسمى في كتابه min ghairi inkari kanti inkari wa ta rasu inkari a kuma kaza wara guda bi da wuri an yi ma na hali an yi ba ce kanu mawa ta kawai ce kira huda an yi tsari tsari a wata ake sunan tubulani wa kira an tubulani a gani a ce sunan tubulani ko kira an tubulani ba su shi ma kan jamna abin da ya fi ɗan ci abin da magabata ya ala ce kira ta hausu kira ta hausu wata zamewa fi hukum ta'alimin qur'anin kafir hukuncin koya wa kafiri qur'an ya halatta la yunadu kafir min sama'il qur'an ba hana kafiri sauraron qur'ani bil qawli lahi azza wa jalla saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadu min mushrikeen idan wanda mutum mushrikai wato istizarka yani mutsarka yani muka zama da kai kawo ya hukunce ka ba a jirgin kai maka hukunce shi ki tsayar da shi din حتى يسمع كلام الله أي زين من الإنسان ألا ثم أغرقه أملا ومسك كيش قال أنت وين شيء شيء كيش كين شيء ويمنعه ما تقول في يمسك ويسحبه أمانا يشوف القرآن الشيكابر وهذا يجوز تعليمه والقرآن في هذا تأكل عن القرآن أنا صحبنا ما لم يسكت إن كان لا يمسك كلامه إن يزال سوى باحة ما يمسك كتكتا ولم يجوز تعليمه التعليم مباشرة عن القرآن wayo ce da ana tsari isalin islamu sai ta sa ku bi yau jihani akwai fuska biyu a cikin wanda a sauƙa goma mafi ingantar ce zuciya a lantar arza da islamu don kuɗin ya mutu yanzu nan wasan na biyu na yanzu su biya kama na yanzu su bai su zuci hakimai kamar yadda bayan ci a lantar a cikin masa da ƙur'ani wayo ce islamu ko da an sa lantar mutu yanzu ta wa amma idan ra'ayi na hukuki ta adabu idan mazu kafin yana wani karatu a gaban wani malami سوف ينظر علي فاجر من نفسه لا انا شيء في وجهان وبدون تبيع اسمه فصل ربي وابير شكومي كتابة القرآن للرقية أروز القرآن ده العلاج أروز أساء وأنه شيء رقية ده ما قد أروز القرآن ده ما قد اشتنبوا العلماء كتابة القرآن فينا ثم لميت sun ƙari jiran rai a kan rubuta ƙwar'ani a cikin kwano ko a cikin wani allutu mai misali sai a wanke bai tsahu albari kamar da wamar za ta yi wakar hanyar ta lokacin a kowane ta tun wancan lokacin a ƙarar sanar a ta amma bin abin da wasu cikin sabai wani wakar hanyar umjani كان حسن البصري ومجاهد من جبل wani كلابه والاوزاعي ce Raba في babu الاثنين أو أنه جاب ميشا وكريه النخعي إبراهيم النخعي تيجي آآ القاضي حسين القاضي حسين تيجي البغوي وغيرهما من أصحاب الناس ولو كتب القرآن محل حلبة لدى المتع وفي القرآن أكوة أليه وكونا وغير يعني هو مدت من الأطعمة التي أقول حكيتي ولا ما أحب الأكل يا باب ليس أتشونا القاضي حسين القاضي حسين ولو كتب على حسبته لدى المتع كان قلوب أكان قلوب wannan na yanci ko kata ko kuriya to muna yi ta wata kona amma wannan shafin gaba ɗaya gani wasu magwata su karza shi ba mu tsala an zara kamar ta wanda yake bukata shafe shi wanda yawan da ke bukata shi ala dai kawai eh, mutum ya tsaya wajen da zai rubuta ka gani da aka yi. amma kana da ka shigar da wani abu ba Qur'ani ba kaga wallahi la shakka inda ma man yanha an wala ka kara ya ta shakka ai na ga na zo kala ya mun ya na kuma an yi ki kuma sannan karama ce irin har ba ba kwalla kamar da an ya ta a cikin ta aka ce wani abu sai da ta kana da ita to ai Qur'ani aka yi kuma wai su ba wai suna sun dogara da wai layin da su yi ba wai shirka ba na ce wasu sun tattara makamanta Allah ta yi mata magana shi kaka sai ta ba shi ba su ce wannan layin da su yi mata wanda ba ta yi aka rubuta a ciki wannan Qur'ani da aka rubuta sun san shi ba wanda na aka ta haka mutum na ba ko haka ne eh ko haka ne to me ne ku su wannan zamu shi wasu rabiwa في حكم نقص القرآن وكنت نزال قرآن عن الشيطان أبتنبوه والسياج الإسماعي وفي شكل كتابة الشيطان كو حمود لكما كنت نزال كلاعي وذهبنا إلى أنه في كرم أي أم تنبشر الشيطان زال قرآن أبتنبوه والسياج الإسماعي وحاكمات أم تنبشر القرآن أبتنبوه وبأسماء الله تعالى وسنة أن أنت أم Bana abu a bayan ce na ba bi fatir da ƙwa'an ba mu zai bi a rufe ƙwa'an ya fi ibi da masjid a ibina masallaci wa amma ci ta mutum shuru yin ƙwa'an amma rubuta kamar wasu ka ayoyi na tsari na ƙwa'an a kwanan mani wani ce na ba su bi ba mu zai fi da ka nufi ƙasa ba ce an za a yi shi ne a cikin ƙasa ba kamar wani katako ko ƙarfe a wajen din ko fata wakorin da alaihi an gane ku in an yi da niyyar tsari ya ce ba da ke in ba da la ba a tsanci ɗalibin abu a abin da suka ce Za ka taɓa bin shari ƙwa'ani gari idan mutum ya rubuta wani abu tare da ƙwa'ani da nufin wani tsari ba da ta bi harami wannan ba haramun ba ne ke da tsodatar abin da ya fi bashi domin a cewa من تعلق في أمة فوق العشر من تعلق وجعت بلا وجع الله له من تعلق في أمة فلا يحرم الله له هذه سنة حفظ كما تريع عليني بعيد وأكدني ولا أقنى رأسي برضو من حد يكون يشمل في حل الحل فإذا أفيش أهل الكذب فعالينا في جمهور بس كأن بكواجه إذا أفتبع إذا أفتبع يصان بما قاله المالك kaga wurin da ku ba kuma an rubuta su yi san an dare shi ma qala fil da abinda ba ya fita shi ne wani da alai aka rubuta shi a cikin wani abu kamar wani karfi ko na abu za a kawo shi ko a rubuta shi malam ba wannan abin da yake ba ta shafaka shi ne layin sai ba na abu sai layin wannan abu ba za ka ko ba sai ba to dalili shi ne zai bari zuwa ga abin da aka rubuta din ba ومتى نبقى يحدد قول المحكم شو سأل بقى تقول سبا يجيبا ما فايقون لك كما لك abin da yake shine abin da ke da kofa za su iya gaya mu shine amana ta ilimi abin da ka gani ko kusa da shi da da asana mai ta hajjira mutum wa bi hada abtash abtashiq abu amr ibn salah shi ma da kutankwacin wannan wato ibn salah ya bada fitawa wasu rabiya bin nafas ma al-Qur'an da rubuta wato to ba Qur'an a cikin ruwa ko a cikin ƙasa da ne rukiya ko a yau mutum ma da shi ka gwada duka baki daya shi wanda ya fito cikin matsala a kan wancan da bayan da wani na bi da wani an abi da shai ba su ayyar rubuta ba ma'ai wasu mu wara su fi abdullahi da kila bi rigali an shatar mutum da ibrahim na ana mukai rigali suna ganin cewa "Kai to tobo wanda maka suna kyamata ga wani أما دي أبو النافي تقول يعني سنة نعش سعود لما تصور مسوي كذا فريق ما أنا ذلك غير مكروه وأنا ما أتكلم شو أقول بل قلت النجم فلنا إذا ما مش محبة ورسا أبو فقلت لبس لي هذا البدر أنا عايشة أنا عايشة رضي الله عنها أنا أنا كرم جدا أنا النبي صلى الله عليه وسلم لدى أحد المكان يعني إذا أوى إلى فراش لين يجب شيء مدة كل ليلة يكون الدليل جماعة كلية فيها إذا أردت أنها ثم نفس فيها كين كرنتي توبة أنه فقرأ فيه ما شيني معناه كرنتي وقتي كانت يقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يستقل به ما ما استطاع من مودته وجهته سيشاوي إلا نسي كي أجسم يبدأ بهما على رأس ذي بارشاف وقتني وجيد بسكتها وما أقبل من جسدي لقبل ذكرتها يفعل ذلك ثلاث مرات ينعي كتابه رواه البخاري ومسلم في أيما وفي روايات وفي روايات في صحيحين زيادة حقيقة أركان في صحيحين على هذا عنوان وفي بعض أساس قال أهل أهل عائشة لنعشة فلما اشتكى دير استعمر الشداد كان يحبني هنا kuma tafiya أن أفعل ذلك zalika في sai in mata da ta ido ba ta shafa وفي بعض الأساس ta shafa maka wani in tana nuna ce yan kusu a daya ɗansu yana mata tofai fi ne in mara da ashe lafiya na biyu ma su biyu ce mata biyar ma'auri ta da ayoyi na ɗari ƙwalatin ashe na ashe su ce wani ma su kula jikin su ya an kusu a laifin biyu na sai daga tofa masu wannan ayoyi wa amsau biyu wa biyu biyar da nafi ne wato sai in shafa irin tofa ko in shafa a hannunsa an gane ko da kuma zai ga tsibbi da kai musu jikin ka ni barka ta zo da albarka ta hannunsa hannunsa ya bula wa ni tofa da shafa masa sai zai tofa masa a hannun sa ta inda na shafa masa to da albarka ta hannunsa wa bi ba'dha a tashi ruwa ne kana da shaka in rashin lafiya ya karwa ala nafsi sai karanta kansa al-mu'awizat ولكن هذا يقول الله ويكفي في المتوبة قال عن اللغة النفط نقول نصيبهم بلا ريب توفيق الأنباب babu mai shi ne al'ato annan kuma akwai asafar الباب الثاني الباب الذي في بالآيات والسور المستعبة الشمس آيوي لسروري وأن أكثر أنه كانت في أوقات أو سرورك وحوالد برسالة مخصوصة اعلم يسنج أن هذا الباب واسع جدا wannan babu yana da faɗi sosai la yanki da hasiru zai zai ya kace shi wani kasar kuma ja'i sau da yawan abin da ya zo a cikin sa ولكن ثالث هو يشير الى اثر دابر من اداره يوسف او تشير من هو اول جامعه بعبارات مجيده لجمله جؤن تلك مجيرون فان الاثر الذي نذكره في ما بيوجه من نظام محمد اشكنسا معروف ابو ليس خاصه da ke fatattu mutane wani amma da garin da garin mutane wani yana saboda haka da a cikin adilan in na fatashi kawai zan fatashi surorin ba tare da na fata dalilan su ba fi aksari a mafi wancan abin da ambata amma asali suna da dalilai ومن ذلك اللي تشوفنا السنة سنة لكثرة الاقتناء بتلاوة القرآن يوم ذلك في القرآن في شهر مبارك وشهر مبارك وفي العشر الأخير منه aksaru amma a goma ƙarshe cin rubar ya fi yawa wala yari wutiri min da jararen wutiri da rikin da ɗaya jarai wasu da suke na mara 21 ko da uku da biyar ya ce kuna a kano ya fi ƙarfi wa min zalika al'ashiru al'awwal sun misalau lokutan da ake sadakar tu a cikin su goma farko min da shida min da shida wa yau mu'arfa ranar asibiti ويوم الجمعة جنان الجمعة وبعض الصبح بعد لبعض الصبح وفي الليل هذا ذلك الجري وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين أنا قلت هي كرت ياسين الواقعة واقعة وتبارك تبارك المنطق قال وتقال سواء جسين صحيحي وشده ورسوه حسني قال لي حسني يقول لك كما كانت من ياسين yana da hanyoyi da yawa in ba su أو شيء حسن لغيره لتركه الواقع هذا الواقع يعني تبارك يا شماسية يا فصل فيما يكره الإمام في الجمعة والعيدين لمن إذا أعود لمن ذكرت الجمعة لإيدي السنة السنة شيء أن يقرأ في صلاة الصبح وتين كانت صلوات صلاة الصبح يوم الجمعة على الجمعة بعد الفاتحة ما يقرأ الفاتحة وركعت الأولى ركعت الأولى كانت الهلالي آه، الإسلاميين جزيرة السجدة بكمال بكمالها بكتئنت وبالثاني التبي التعلم الإنسان بكمال كما بكتئنت ولا يفعل ما يفعل كثير هل يعجب أخذ جامعة متعلمة كتابين أحمد المساجد غشيل الإمام المسلاتي من الاختصار لذلك سكتوا على آيات أقوى سألي من كل واحدة دلقوة في السورة نجم في السورة ولا يؤمنوا من السورة وعليها كانت الأنظروري نسل سجد الأنظروري na insan ma a tamkitin kira amma ko sai ɗane karatun ya madoji ɗane sosai bari ya bagi abin da ake so an yi kara a huma ya karanta su bi kamali ma gaba ɗaya su wani dirija ko da ba a hankali wani dirija kira a kan wato gudanar da karatun za su ma'a tafi a kan tsarin karatu na tafi ma'ana matsakaici a hankali wasu sunna sunna shine an yi karatu bisa su juma'a da kanta a sallar juma'a raka'a al-ula raka'a ta farko sura juma'a sura juma'a bi kamar ya rubuta to bi tsaniya raka'a bi sura munafiqin sura munafiqin zarja al-munafiqin bi kamar ya rubuta وإن شاء من الأولى إن سؤال شعب الكون سبح اسم ربك على جبل سورة الأعلى وبالتالي يأتي بها لا تعد الإنسان شيء من الدار من كل شيء مذكورا وأنا تقل الاسترجاع حاجة أنا تقل الاسترجاع فكلاهما فقول الذكرين محمدا حلو المساجين على رسول الله صلى الله عليه وليستني وليجتني وديني ودين تكتا وعيد بعض تصموا لساشي من سرونه وليكن عن ما قدمناه يأكد أبنى مكتباته وسنة السنة أن يقرأ في صلاة العيد يقرأ جاء صلاة العيد في ركعة الأولى ركعة فرقو شوط قاف شوط قاف وفي الثانية ركعة يقترب الساعة بشمال يابا جدا وإن شاء أن يصبح وإن شاء يعني يظلم من السد الأعلى سبح وهل أتاك حديث الغاشية فكلاهما رجل ذكر متع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع وسلم وليجتنب الاقتصار عن بعض شما يفتشي تكتوى كالكاش أيوة إبتنه